idan kana so ka kalli wannan bidiyo ka saya ka saurari wannan bidiyo ka kalli wannan bidiyo har zuwa daga farko har karshe idan ka kalla in Allah ya yarda za ka kalle shi a cikin sauki ba tare da ka je ka dauko wani ka sha wata wahala ba saboda haka da farko idan ka bude manhajar ka ta YouTube kamar haka kana ɗaukowa za ka zo alamun irin wa alamun sacin nan wajen sacin nan kaga nake nunan shi? za ka da za lasa wannan wajen yawa kana dan lasa zai nuna ma alamun sacin zai rubuta ma alamun rubutu da ya nuno ma nan wajen sai ka rubuta a babban baki yauwa sai ka rubuta yon yon alaji yon alaji za ka rubuta sai ka rubuta tb tb idan ka rubuta sai ka yi sacin a cikin youtube kenan ba tare da ba wata wata ba za a kama nan wajen ka ga alamun logon mu nan za ga alamun logon za ga yon alaji tb za ka ga alamun rubutu alamun rubutu ja a nan sai ka danna mana subscriber yawwa idan ka danna subscriber za shi zaka danna kan cikin nan wajen za ka danna kan nan wajen kana danna shi zai ka ciki idan ya ka ciki zai nuna ma alamun nan wajen sai ka zo alamun inda aka rubuta bidiyo ka gana inda nake nuna ma nan sai ka danna wannan wajen ka danna wannan wajen za ka kalli wannan bidiyo shine daga farko za ka daga shine daga farko babu wata wata ba da za ka yi daga nan wajen sai ka lasa kan wannan bidiyon barkan ku dai barkan ku da warhaka da fatan ne kuna kana lasa kan wannan bidiyon ba tare da ba tare da bata lokaci ba sai ka danna alamun nan wajen inda inda aka inda aka rubuta wato alamun nan ta likin sai ka danna alamun nan ta likin idan ka yi alamun ta likin sai ka zo nan wajen sai ka zo nan wajen inda ka ga alamun kararruwa sai ka danna shi sai ka yi haka za ka iya danna shi ka danna shi zai rubuta ma alamun alamun all sai ka danna farkon nan yawa ka danna zai saka nan wajen ba wata wata ba za ka sake zuwa sai ka danna nan wajen inda aka rubuta ha more option ka ga nan wajen sai kai clickin akan wannan wajen ka danna zai rubuta wannan asalin wannan wani bulu rubutu a nan wajen kaga bulu rubutu a nan kana danna kan wannan bulu rubutun ba tare da ba tare da wata wata ba zaka kalla za ka shiga cikin website ɗinmu za ta ka cikin website ɗin ba tare da ɓata lokaci ba za ga wannan shine fim a can farko farko za ka kalle shi kana shigowa ba tare da ɓata lokaci ba za ka yi haka za ka danna rubutun farko wato alamun nan ɗan rigima idan ka rubuta shi zai ɗan yi sacin za ga ya rubuto ma nan wajen alamun bulun rubutu kaga idan ya rubuto mu alamun bulun rubutu amma ba mu sa security ba wasu da dama idan suke yin abubuwa suna sa security amma mu ma in har ma ba sai ana kallon bidiyon mu in Allah ya za mu fara sa security domin da shi mu muna so mu kai wani matakin idan har kuna mana like da following din mu ina kowa da kowa fatan alkhairi ga mai bukatan shiga gurin namu na BIP wato wannan gurin ba kyauta bane domin biya ake yin shi idan ka biya za a sanya ka ciki ba tare da ka sha ka je ka zo nan ka zo can ka je can ba an dinga ka dinga kallon fina-finai a cikin wato asalin YouTube ɗinmu ba tare da ka je a cikin group ɗin wasu ɗinmu ba tare da ka sha wata wahala ba saboda ka dan uwa za ka yi klikin nan wajen ne wato bulu rubutun nan kana yin klikin kana yin klikin ba tare da wata wata ba zai dinga yi masacin yana yi masacin kaga ya fara nunowa ka na alamun filin nan zai buɗe ma shi in kuma kansa ka sauke akan wayanka ga alamun aro inda yake da kifiyan nan kana iya danna shi ba tare da bata lokaci ba zai bude ma shi dan uwa idan wannan bidiyon ta burge ka kar ku manta kunna mu alamar subscribe kana kunna mu karar sanarwa da zaran mun daura sabon shiri kai sai za sanar da ku za mu daura numban mu akan sikarin eh duk wanda yake bukata yana iya mana magana domin mu daura shi a group din VIP domin kullum kullum ake sa Indian Hausa sababbi a ciki ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan wannan bidiyon ya burge ku sai ka rubuta mana a comment section mu wannan bidiyon ya burge ka ina kowa da kowa fatan alkhairi sai mun hadu da ni da ku duka a cikin bidiyon mu na gaba